Allah sarki Allah ya ji ƙarfi, Allah ya muke rahama Allah ya sa ki zama mai ceto babu shakka wannan musiba ce da bata ta akan iyayenta ba kamar yadda na ambata a ba a ranar da ɗan uwana Umar ya kira ni a waya ya ce da ni ya sai ya di sai dai haƙuri yarinyar wajen ka Aisha Allah ya mata rasuwa sai na ji kamar gini ya yanke ya faɗo mini ban taɓa jin wata musiba da ta dake zuciyata irin wannan rana ba na yi ni cikin hawaye na kwana ba bacci na shiga firgici mai girma ta yanda na riƙa ji a raina ina ma a ce ni ne na mutu haka na rayu cikin baƙin ciki yau kusan kimanin shekaru hudu kenan zan iya cewa ba na iya ɗaukar sati guda ba tare da na tana ta na zubar da hawaye ba a wasu lokutan ba nakan jera kwanaki yini bayan yini nakan tuna ta zubda mata da hawaye Allah shi ne shaida an mini mace-mace amma ba a taɓa min mutuwa kamar mutuwar 'yata Aisha ba wannan fa rasuwa ta yi sakamakon rashin lafiya duk da yake rashin lafiya ce ta ɗan ƙanƙanar lokaci wacce ni kaina ban san da ita ba kuma Allah ya ɗauke ta a cikin wannan taƙaitaccen lokaci yaya kuma uban da aka ce an sace yarsa tsawon kwanaki arba'in da 48 daga bisani aka ce an kama wanda ya sace ta yana fara murnar an kama wanda ya sace ta sai kuma wani mummunan albishir ya zo masa cewa wannan ya tasa Allah ya mata rasuwa kuma ma wannan wanda ya sace ta din ya mata kisan gilla ta hanyar ba ta guba ta ci a cikin abinci bayan ta mutu ya sassara naman ta sannan ya je binne ta dole uba zai tsinci kansa a cikin tashin hankali wani yanayi mahaifin Hanifa ya tsinci kansa a lokacin da yake a ofishin DSS aka kiraye shi a waya aka sanar da shi halin da yasa take ciki yanke jiki ya faɗi bai ƙara mallaka kansa ba bayan nan har zuwa wani lokaci ita ka uwarta tun daga lokacin da labari ya je mata bata ƙara ci ta ƙara sha ba ina nufin tun daga lokacin da aka ce an sace ta tana gadon asibiti kamar yadda mahaifinta ya labarta a zantawar da BBC ta yi da shi za ka saurari cikakkiyar hirar da BBC ta yi da mahaifin Hanifa tare da bayanan da yawa BBC game da yadda wannan la'antaccen shugaban makarantar su Hanifa ya garkuwa da Hanifa da yadda ya kashe ta da yadda labarin ya je musu da kuma yadda ya shaƙo da yarsa ta shaƙo da shi da kalmar ta ta ƙarshe wacce daga gare daga kanta bai ƙara jin ta farta wata kalma ba a wannan duniya babban abin farin cikin da ke cikin labarinsa shine addu'a shine ƙarshen abin da ya ji daga bakinta kamar yadda ni ma a rabuwata da ta Aisha harafi na ƙarshe da na ji shine wata aya a cikin suratu Ali Imran take karantawa duk da yake ta rasu tana da shekaru shida a duniya amma kuma tana da ƙarfin basira wajen haddace duk abin da ta ji da dukkan alamu ta ji ana biya wa 'yan babban aji a ajin su waɗannan ayoyin ne ta haddace domin na san takan haddace wasu abubuwan ko da ko wannan abin sau ɗaya ta ji ne haka Allah yake hukunta lamarinsa ba tare ɓata lokaci ba bari in sanya muku hirar da BBC ta yi da mahaifin Hanifa domin ku ji labarin wanda yake motsa zuciya yake sa idaniya ta zubar da hawaye sun ɗauke ta ga wata na disamba ko babu wani wanda ya neme mu da neman kuɗi ko wani abu sai a ba wiki week ago sai aka aka yi mata ta text da "number" ta cewa yar mu suna wajen su bayan sun ɗauke ta sun tuntube ku sun ɗauki sai bayan wajen wata ɗaya sai babu wani communication from them tsawon wannan lokaci da suka ɗauke ta wani irin hali kuka shiga wallahi hali na tashin hankali ba amma ta ma kusan kullum tana shan magani asibiti ni kuma dama ba na iya cin abinci ba na iya bacci da mutum ka kasa bacci ka rame ka lalace ita uwar ta samu problem har asibiti na kai ta nasara aka duba ake ta samu problem muka aka mutu scanning kullum tana kan magani ba bacci ba cin abinci sai kuka kusan kwana arba'in da takwas yanzu ai ba zancen ciya bai taɓa lafiya ba. Shin Hanifa a cikin 'ya'yanka ita ce ta nawa? ita kaɗai ce Allah ya mallaka mana. Kamar wani irin yanayi mahaifiyar Hanifan ta shiga bayan da aka faɗa mata cewa ga inda aka gano 'yar tata. Lokacin da ta jira samu labarin ta ɗan samu shock haka mun kai ta asibiti da yanzu yanzu haka tana an ba ta an ba sa mata drips an ba ta magani an mata allura yanzu haka tana kwance tana tana bacci lokacin da jami'an tsaro suka kira ka cewa ka zo gashi an kai ga gano inda yar taka take da kuma kama wanda ake zargi da hannu a kisanta wani irin hali ka shiga da gaskiya lokacin da aka kira na ina DSS domin tunanin cewa wani abu ne haka mummuna ya faru ba kuma yana kyautu ta cewa shi wanda aka kama jiyan jini ba mana inda yar mu take mu je mu ɗauko ta ko kuma a ba maki wasan ɗauko ta tana wajen su to suke shi daraktan ya kira na ofishin sa ke kwantar mu da hankali cewa ni hakuri Allah ya riga iko su yarinya dai ba ta dare an kawo samu gawa da aka binne ta wajen kwana ashirin kenan a inda shi wanda dake ta je binne ta sun tono ta ni hakuri gaskiya a lokacin to ba sa abin da ya faru ba don kusan faduwa ne a ofishin sa sai Allah ne aka lokacin da aka gawar gawarta daga inda aka binne ta wani hali ka shiga gaskiya na shiga hali na dimuwa inda kusan rike ne suka yi da kayan tsayawa suka sani a mota ma suke cewa kayan tsayawa ne sun suka kayan mota na shiga hali na damuwa gaskiya da wani abu ne za ka ringa tuna ita hanifa ɗin? ita hanifa yarinya ce mai faran faran da jama'a duk wanda ya san yarinyar na hanifa a unguwa makota da dangi ce mai shiga rai na da basira sosai suna da sanya mutane tana da faran faran ba wani take so a duniya irin ta ce babanta babanta babanta kuma yanzu a zuwa ce ga irin irin da aka kashe ta abin gaskiya ba abu ne mai saukin juya ba sai dai kawai shi dan adam to musulmi ne kai dole Allah na jarraba ka da abubuwa yi kala kala kuma jarrabawa ce wani lokaci za ka iya tunawa na karshe da kuka yi magana da ita ranar asabar na da islamiyya take cewa ta take cewa baki hanifa baki azkar na fitar da gida ba na yi دعما dama ki الله in yi الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله illa billah bismillah to tana يا da karfi ce a yayi ai ani baki ina jin su ani baki kin yi kin yi to kiyaye in da A da za ki je kasuwa ki tomo da alawa madara kuma ki tomo da alawa mai wata tsotsa ina so zan yi sadaka da hannuna na jin su mace ta kashi ke ta tafi gida kuma ba wasan kasa su tafi ba ba bikiyo ba fatiyo ba waye ba karatun qur'ani misalan makarantar qur'ani tafi mace dawo tun da asabar ce ba ta zuwa boko in ta tafi takwas ba ta dawo sai biyar da rabi to biyar da rabin ta dawo a lokacin ne wannan abin da zai fare fare shi wannan mutum ne ya dauke ta ya tafi da inda ya kai ta. ya kaji sanda aka ce wanda ake zargin shi ne ya dauke ta da sanadiyar rasuwarta ya zo hannu kuma ga abin da ya aikata wa yarka. Eh, na yi farin ciki da aka ce an kama shi wani tunani na tunda an kama shi ai ya za ta bayyana tunda har ya tabbatar da bakin sa ya kirari ya yi confession cewa shi da kirarin yana da hannunsa kaga a tabbas ba na raba gaibi cewa zai ci ga inda ta take ga ga komai 'yata, to Allah da hikima su kuma sai yau na ji labari na daban wanda aka yana tabbatar na hakan zai faruwa gashi yanzu an kama wanda ake zargin su da hannu a ɗauke Hanifa da kuma salwantar ranta wani fata kake da shi gare su fata na kawai tsoron yara iyaye su kula da 'ya'yansu kuma mu ci gaba da addu'a Allah ya kama da zaman lafiya a kasar mu ita kuma Allah ya jikanta Allah ya sa aljanna firdausu da ko mata in kuma Allah ya ba mu juriya da dannewa wannan hali da muke ciki Allah ya ba mu ikon cin jarabawa tunda jarabawa ce Allah ya jaraba mu gani kuma alhamdulillah cin jaraba duk abin da ake ya kamata mutum ya ko in ka shiga wani yanayi na kauce kauce ko su bace Allah ya sa muka zuciyar mu nesa mun tawakkali ga Allah mun yi mu ga Allah kuma Allah ya zai ikon sa akan haka babu abin da zamu ci Allah sai alhamdulillah ala kulli hal Allah sarki muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya je kan Halifa, ya sa mai ceto ce ya kuma sa iyayenta su ɗauki haƙuri su dangana muna roƙon Allah ya ba su wata zuriyar da suka tafi ta alheri a gare su haka rayuwa take duk wanda aka taɓa masa mutuwar ɗa ya san irin raɗaɗin da ake ji babu shakka wannan rasuwa ta Hanifa da yanayin da ta mutu ya sa ni ni kaina ni da ba ni na haifa ba a jiya ban yi bacci mai daɗi ba domin duk sanda na juya sai in tuno da abin sai in ji na farka kai haka na dinga wasu irin mafarkai game da abin kamar ka ce abubuwan da ke wakana na labarai su suka ƙara maimaituwa a cikin bacci na. haka na tashi cikin damuwa na zuba da hawaye ban san adadin hawayen da na zubar ba game da wannan lamarin wani bawan Allah wanda ya labarta cewa ya san wannan bawan Allah kuma a satin da wato sati biyu da suka wuce da faruwa wannan abu sun haɗu da shi suka gaisa har yake ce masa yana nan zai sayi wani fili zai gina sabuwar makaranta kuma wannan din ma za a gyara ta kaga kenan da kuɗin garkuwar Hanifa ake so a wancan gyaran ga dukkan alamu ashe lokacin da yake waccan magana ma tuni ya riga ya gama kashe hanifa kamar da ya labarta babu laifi mu karanta jawabin shi wannan bawan Allah kamar yadda aka turo min jawabinsa ta hanyar screenshot a wani rubutu da ya wallafa sau da yawa rayuwar mutum takan canja wani lokacin ma kana tunanin ko ba mutumin da ka sani ba ne abdulmalik muhammad mutum ne mai kirki ga addini ga zumunci wallahi idan da za a tambaye ni zai aikata abin da ya aikata zan iya rantsuwa da qur'ani na ce ƙarya ne duba da halayyar sa mai kyau da kowa ya sani babban abin da yake yake sani wasu wasi ma shine shin mutumin da ya haifi 'ya'ya mata guda biyu kamar Abdul ya zai yi haka domin duk mutumin da ya haifi ɗa ya san irin ƙaunar da ke tsakanin ɗa da mahaifi ba zai cutar da ɗan wani ba amma Abdul Malik ya iya kashe 'yar wasu bayan nasa suna gindinsa idan ya fita ya dawo su tarbe shi da oyoyo shin Abdul Malik baya tunanin ita ma Hanifa tana so ta ne wa iyayenta haka ko iyayenta suna son ta yi musu haka kamar da ya ambata wannan bawan Allah a shafinsa na sada zumunta ya wallafa hoton yarsa a inda ya sa kamar da kuke gani a cikin wannan hoto kwana biyu da shigarta wato ko makaranta yana nufin kwana biyu da shigarta makarantar boko ga ta cikin uniform ga dukkan alamu karamar yarinya ce da ba ta kai hanifa a shekaru ba da kaɗan to ku duba ku gani yana da 'ya'ya yana son 'ya'yansa yana da mata yana son matansa amma zai iya raba uwa da ɗanta uba da ɗansa ya dauki yar wani ya je mata irin wannan kisan gilla a sassara ta abin ne ta duk saboda neman abin duniya wace irin kangara ce ta samu wannan bawan Allah ya ci gaba da cewa sati biyu da suka wuce mun haɗu da shi ya zo wucewa ta dakata muka hira har yake cewa ni in nema masa hayar fili a ran gaza, zai buɗe sabuwar makaranta muka hira ya ce min zai ƙarasa makarantarsa kwanar dakata na ce masa sai an jima ashe lokacin ma ya daɗe da kashe hanifa Allah Ubangiji ya ji kanta ya gafarta mata ya sa mai ceto ce Allah ya bawa iyayenta da mu baki ɗaya haƙurin rashin ta amin kai kuma Abdulmalik Allah ya raba ka da duk wata rahamarsa ya sa ka zama makwabcin watakila yana nufin wato ko makwabcin su Fir'auna da Hamana ban dai ga karashin ba wannan shine iya abin da ya samu na jawabin shi wannan bawan Allah to dan Allah wannan rashin imani ne da suke wannan mutum har iya aikata wannan to baya ga haka a wata alamar tambaya da take cikin al'amarin a cikin wancan bidiyo da muka samu muku na zantawar da aka yi da wannan maciyin amanar shugaban makaranta wanda daga bisani ta bayyana shine shugaban waccan makaranta wanda a halin da ake ciki a yanzu gwamnatin jihar Kano ta riga ta rufe wannan makaranta to dama dole a rufe in ba ba a rufe ba waye zai shiga kuma a jiya wasu matasa sun yi gangami za su kone wannan makaranta jami'an tsaro suka hana duba da kasancewar konewar za ta shafi gidajen da ke makwabtaka da makarantar kuma makarantar ma ba tashi bace ba shi da wani abu a makarantar sai wasu 'yan takardu da ya mallaka a nan ne nake so hukuma in faɗakar da ita akan barin mutane suna buɗe makarantu barkatai yana da kyau duk wanda zai buɗe makaranta bayan dokoki da gwamnati take sa masa da haraji da zai biya in son samu ne ya zama yana da izinin ƙarfin mallakar guri nasa irin waɗannan masu buɗe makarantu na haya ban ce dole duk wanda yake zai makaranta wato yana sai yana da ƙarfi ne ya cancanci ya buɗe makaranta ba amma dan a rage buɗe makarantun barkatai ya kamata a yi iyaka duk wanda ba ba shi da karfin gina makarantarsa kamata ya bi wani layin ko ya zama malamin aji amma a bar mutum ya zo wala Allah ma ba ne daga wani gari wataƙila ma wani dan ta'adda ne da ya aikata wani ta'addanci ya taso daga wani gari ya zo ya kama haya ya buɗe makaranta don ya samu wata dama da zai ci gaba da gudanar da ayyukan ta'addancinsa wajibi ne hukuma ta yi sanya ido sosai akan makarantu da ake buɗewa Allah ubangiji ya kyauta ah, matasa sun so su kone wannan makaranta amma jami'an tsaro suka hana duba da kasancewar gurin ba nasa bane sannan abin zai shafi makwabta kamar da su jami'an tsaron suka bayyana a cikin wani karamin bidiyo da zan sanya muku shi kamar haka so masu uh, kallo kamar da kuke gani a yanzu hakan nan uh, dare ne yanzu kimanin karfe goma sha ɗaya da rabi na wannan dare sha biyu ma za a iya cewa saura wannan makaranta ita ce makarantar nan inda wannan shugaban makaranta wato abdulmalik tanko yake shugabanta wanda kuma makaranta ce wadda za a iya cewa haya suke yi a wannan gini kuma labaran da ake bayarwa na cewa an sa wannan makaranta wuta an kona ta so abin da bai tabbata ba bisa ga taimakon jami'an tsaro wanda suka zo suka tsaya da kuma 'yan aikin sintiri na unguwa kamar yadda za ku iya gani ga sunan taron su a wannan wurin suna nan sun zo sun kasa sun tsare saboda makotan waɗannan wuri har sun fito wasu daga cikin su ma kamar yadda jami'an 'yan sanda suka tabbatar sun fara tattara kayan su suna kashe wuta za su bar wannan wuri saboda akwai gidajen mutane da dama a wannan wuri amma wannan makaranta tana tsakiyar gidajen mutane ne akan titin da ya fito daga titin yan kaba kenan babban titin haɗe zarar ya shigo nan unguwar dakata a daidai wannan wuri inda kuke gani nan shine makarantar da shi wannan abdulmalik tanko yake shugabanta kuma kamar yadda na faɗa makarantar nan ba mallakarsa ba ne makaranta ne kusan abinda ma jami'an tsaro suka tabbatar mu a yanzu shine mai gidan nan ya ma bashi notice sun ma kamun faruwar wannan abun yana so ya tattara ya tashi ya bashi gidansa so in ma akwai wani abu da za a iya cewa da yake da jibi da shi a wannan wurin a bai wuce takardu da kuma tebura da suke cikin wurin da yake a matsayin mallakarsa ba a matsayin shi na shugaban ita wannan makaranta inda wannan ɗaliba wato hanifa take shi ma kuma yake shugabantar makarantar kuma daga dai makarantar nan ne ya samu damar hilatar ta inda ya bi ta har unguwarsu ya je ya ɗauke ta ya tafi da ita ya je ya aikata mata abin da ya aikata mata so kamar yadda kake gani kamar yadda za ku iya gani nan nan jami'an yan wato sa kai ne na bijilanti nan kuma jami'an 'yan sanda ne motar su guda tana nan fake suna jiran ko ta kwana daga mutanen unguwa da suke kokarin hasala don ganin cewar sun zo sun kaddamar wa wannan wuri abin da ake magana kamar yadda za ku iya gani gidajen mutane ne a kewaye da wannan wuri ta ko'ina gidajen al'umma ne suna nan kusa da kusa sosai don haka in aka bari aka sa wa wannan makaranta wuta tunda shi mutumin da ya aikata wannan kisa ga ita wannan karamar yarinya wanda ba ta da haƙƙi mutum ne wato wanda za a iya cewa haya kawai yake yi a wannan wuri don haka kuma mamallakin wannan gidan ya ma sai da wurin kamar yadda jami'an tsaro suka tabbatar so in aka bari aka sanya wa wannan wuri ko ce wannan makaranta wuta kamar abu ne da zai iya shafan gidajen waɗannan makotan nan gaba ɗaya gidaje ne na mutane da ke kewaye a wurin nan layi ne nan ma gida ne gida ne na al'umma nan kuma masallaci ne a wannan wurin gaba daya so idan aka bari aka zo aka sawa wannan makaranta wuta kamar abin zai iya shafan al'umma ne gaba idan haka da Allah ana kira ga al'umma su kwantar da hankali sannan kuma kar a ɗauki doka a hannu kasancewar wannan mutum ya riga da yana hannun jami'an tsaro shi za a yi wa hukunci ba makaranta ba shi za a yi wa hukunci ba makaranta ba da fatan za a fahimci wannan sako da yake ga nan da makaranta ba a sa mata wuta ba insha Allahu Ahmad Umar sunana daga shafin Nagudu TV wassalamu alaikum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 ta ya aka yi matar Abdulmalik ta iya karɓar wata 'ya a hannun mijinta ta adana a gidanta ko ma ta ɓoye ta alhalin cewa ta san wannan 'yar ba fa 'yar mai gidan ba ce ba kuma 'yar aboki ko ɗan uwa ba ne domin kuwa ko da zai yaudare ta da cewa wannan 'yar abokinsa ce ko ɗan 'yar ɗan uwansa ai za ta iya cewa wanne a ciki za ta iya sanin dukkan 'ya'yayen na 'yan uwansa da na abokinsa kaga kenan ita ma tana da laifi a ciki ta aka yi ta karɓi yarinya ta ajiye ta kuma shi ajiye yaro a gida a irin wannan yanayin ba zai yiwu a ce ajiye shi aka yi daidai da sauran yara da ake kai su wani gida a jiya don iyayensu ba sa nan ko uba ya rabu da uwar ko wani abu makamancin haka ba ajiya ce da za a yi ta tsaro irin yadda ake tsare duk mutumin da aka sata domin kuwa inda sun batta a sake irin yadda ake barin yaran da ake aikawa makwabta ko wani gida a jiya, to za su batta ta fito kofar gida kamar da 'ya'yansu suke fitowa ta yiwu ma makarantar da 'ya'yansu suke zuwa wata ran da ita za a tafi amma kowa wanda ya dubi labarin ya san taskace hanifa aka yi a cikin gida aka kulle ta a wani daki, babu wanda yake shiga wajenta sai waɗanda suke so su cutar da ita ƙarshe da suka ga asirinta su zai tonu suka ba ta guba to anan ne nake so in ja hankalin gwamnati akan ita kanta matar a kama ta ita ma mai laifi ce sannan sauran mata ya zama dole ku zama masu hankali da basira ku daina bari soyayyar miji tana rufe muku ido ba dukkan laifi ne mijinki zai ki rufa masa asiri ba domin akwai abin da in kika rufa masa asiri zai shafe ki zai shafi ƴaƴanki zai shafi iyayenki da rayuwa gaba ɗaya kin ga ko irin wannan ba abin da za a rufa ne ko a to a ainihin wato ko kyale ba domin abu ne da in kika bashi zai shafe ki zai shafi ƴaƴanki iyayenki danginki da ma dukkan wanda ya shafe ki a cikin rayuwa kin ga kenan babu wani dalili da zai sa ki wa miji uzuri a irin wannan lokacin ki rufa masa asiri ko ma har ki tarayya cikin irin laifukansa ina ma dai a ce lokacin da wannan la'antaccen mutum ya kai wannan yarinya wajen matarsa ta masa tambayoyi bayan ta ga alamomi na rashin gaskiya ta labartawa iyayensa cewa ga yarinya ya kawo amma bata san daga ina zo da ita ba ina ma in bata yi wannan ba ta sanar da nata iyayen a cikin wani bidiyo da ya bayyana daga jiya zuwa yau an ga Hanifa kamar da mahaifinta ya siffanta ta yarinya ce mai faran faran yarinya ce mai harshe yarinya ce mai hazaka yarinya ce da ake sanya fata a kanta cewa an ta girma za ta zama wani abin a yaba a cikin wannan rayuwar bari in sa muku bidiyon ku gani a inda za ku ji Hanifa tana cewa mu tashi mu kare kawunan mu kamar tana magana ne akan abin da yake faruwa a Najeriya na kashe-kashe Allah sarki Allah ya ji kanki Allah ya muke rahama Allah ya sa ki zama mai ceto babu shakka wannan musiba ce da bata takaita akan iyayenta ba kamar yadda na ambata a baya musiba ce da ta shafi gaba ɗaya al'ummar musulmai a ƙarshe muna kira ga hukuma wannan al'amari na garkuwa kamar yadda muka faɗi a baya abu ne da dole ne hukuma ta ɗauki matakin kashe duk wanda aka samu da yi kuma kisan ya zama a bainar jama'a kuma ba tare da an ɓata lokaci ba idan ba haka ba duk jinanan da ake zubarwa a wannan duniyar ta dalilin wannan abin da makamantansa alhaki yana kan waɗannan gwamnatoci ku sani cewa idan alkiyama ta tashi duk jinanan mutanen da aka kashe ku za a tambaya domin ku ne ba ku ɗinke bakin zaren ba bayan kun san hanyar da za a ba a ɗinke kuka ki ɗinkewa muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya ba mu haƙuri ya ba wa iyayen Hanifa haƙuri da mu baki ɗaya da dukkan al'ummar musulmai wanda wannan abu ya tashi hankalinsu Allah ubangiji ka tsare mu Allah ka tsare mana zuriya ka sa mu gama da duniya lafiya kai mana maganin abin da ya fi ƙarfin mu wa sallallahu baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu